Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai dai daga ranar Lahadi waɗannan mitocin da kuke sauraron mu za su canza, amma a tarbe mu a cikin shirye shiryen mu na gaba domin jin ƙarin bayani. Amma masu sauraron mu daga jamhuriyar Nijar kuwa za su ci gaba da sauraron mu ne a gidajen FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. haka su ma masu na'uran kwamfuta su ci gaba da dangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu din ma ladan ibrahim yau ne tare da sahab imam aliyu da ma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku yi cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ce tana bakin kokarinta domin ganin ta shawo kan matsalar leda da ke toshe magudanan ruwa kuma yake ma muhalli illa kana za mu kawo muku rahoton rikicin da ya balle a garin ibbi wanda ya dalilin mutuwar mutane sai kuma da yake wa juma'a ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da ku kuke sha'awa ba mu ne muka ba ku take ba amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Dakarun Amurka sun kashe mutumin da ake kallo a zaman ministan kuɗi na ƙungiyar ISIS wadda ake kira Abdulrahman Mustapha al mai inkiya Haji Imam. Mutumin da har wa yau shine yake tafiyar da harkokin waje na kungiyar dangane da 'yan ta'adda. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ne ya bayyana haka yau Juma'a. sannan a hankali ɗaya bayan ɗaya muna kakkaɓe majalisar isil in ji sakatare kata sai dai ministan tsaro na amurkan ya ya bayyana ko an kashe haji imam a iraki ne ko a siriya hakanan ya ya bayyana ko an kashe shi ne a samame da aka kai ko kuma a farmaki da jiragen yaƙi kamar yadda jami'an ma'aikatar tsaro na amurka suka bayyana imam yana tsakiyar kulle-kullen makarkashiyar kai hare-haren ta'addanci a kasashen yammacin duniya kamar yadda jami'in ya faɗa sojojin amurka sun hakikance cewa madigin yana ƙoƙarin samar da kuɗi ga mayaka da suke kasashen ƙetare waɗanda suke ƙoƙarin shirya kai hare-hare shigin wadda aka yi a birnin brussels cikin makon nan hakanan sakatare kata ya bada sanarwar cewa a makon nan dakarun amurka sun auna hari kan wani kusa na ƙungiyar ta isis wadda ake kira abu sara mutumin da yake da alhakin biyan mayakan ƙungiyar a iraki a belgium masu gabatar da kara sun ce an tsare mutane uku a wasu matakan yaƙi da ta'addanci da aka ɗauka a birnin brussels sakamakon kuma wani ɗan ƙasar faransa ranar alhamis a yankin birnin paris wanda ake zargin yana shirya kai wani sabon hari ofishin masu gabatar da kara ya tabbatar a cikin wata sanarwar da ya baya yau juma'a cewa an gudanar da samamen ne a gundumomi uku da ke faɗin ƙasar biyu biyu daga cikin waɗanda aka kama an ji musu rauni a kafa hakanan sanarwar ta ce masu binciken sun yi amfani da shaidan kwayoyin halitta da ake kira dna da turanci wajen tabbatar da najim la'okurch yana da ɗaya daga cikin 'yan harin ƙunar bakin wake da ya tarwatsa kansa a tashar jirgin sama na brussels ranar talata hakanan ana danganta shi da harin da aka kai a ranar 13 ga watan nuwamban bara a birnin fari inda aka halaka mutane 130 a iraki sanannen malamin addinin Islam nan muktada al-sadar ya yi barazanar ci gaba da gudanar da ƙarin zanga-zanga muddin firaministan ƙasar bai aiwatar da sauye-sauyen gwamnatin ƙasar ba malamin mai fada a jiya ƙasar ya aike da saƙon ne a wata hudubar da dubun dubatar 'yan ƙasar suka je a birnin bagadaza wadda wani almajirin sai gabatar malam sadar ya nemi firaminista haidar al'abadi ya yi yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma son zuciya a cikin gwamnatin sa ta wajen sauƙi ministocin ƙasar na yanzu ya maye gurbinsu da waɗansu da suka ƙware kuma ba su da alaƙa da wata jam'iyyar siyasa ya nemi malamin ya yi haka wato ya nemi firaministan ya yi haka ne nan da makon gobe magoya bayan malamin sun auna ko kuma suna ta zanga-zanga duk mako domin su matsa gwamnati lamba firaminista abadi ya bayyana damuwa cewa zanga-zangar ka iya jefa tsaron kasar cikin hadari amma duk da haka bai dauki wani mataki na aiwatar da sauye-sauyen da ya yi alkawari zai yi cikin watan fabrairu ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a afghanistan yan kunar bakin wake sun halaka wani janar na sojan kasar da wasu masu bashi kariya lamarin da ya auku a lardin kandahar da ke kudancin kasar kamar yadda jami'an kasar suka yi bayani yau juma'a bayanan sun ce 'yan bindiga uku waɗanda suka yi ɗamara da nakiyoyi sun je gidan jiran kan agni a gundumar dan suka je a zaman baki a daren jiya alhamis da shigar su gidan suka buɗe wuta kamin su tarwatsa kansu ko aka kashe su a musayar wuta da jami'an tsaro kamar yadda janar dawud sha wa fadar ya gaya wa murya amurka haka a mummunan harin wani matashi dan wato dan janar kan din ya yi ji mummunan rauni sakamakon wannan harin shugaban kasar sudan umar albashir ya sake yin barazanar zai rufe kan iyakar kasar da sudan ta kudu sudan ta ce za ta ɗauki wannan matakin ne muddin ta sudan ta kudu bata kawo ƙarshen abin da take zargin irin goyon baya da take ba wa 'yan tawayen kasar a rikici da ake a yankin dafur da kuma a jihohin buluna da kordofan ba sai dai sudan ta kudu ta musanta wannan zargi wani masanin harkokin tattalin arziki da ke tare da wata cibiyar dabarun tsare-tsare da ke birnin juba na sudan ta kudun james alec garan ya ce yana fatar sudan ba za ta aiwatar da wannan barazana ba domin matakin zai daɗa dulmu ya sudan ta kudu cikin mummunar yanayi ganin yakin basasa da take fama da ita a cikin watan janairu ne sudan ta buɗe kan iyakokinta da sudan ta kudu bayan da ta rufe su a shekara ta 2011 Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To madalla, bari mu faro takon da batun gurbatan muhalli wanda leda ke haddasawa a Najeriya. Kuma ƙaramin ministan muhalli Alhaji Ibrahim Usman Jibrin wamban Nasarawa ya shaidawa Ibrahim Alfa Ahmed cewa gwamnatin tarayya na nan na iya bakin ƙoƙarinta. ɗaya daga cikin abin da muka yi a kano shine mun je mun duba wani masana'anta ne da aka kafa na sarrafa wayannan ledoji ledojin nan kamar yadda ka faɗa tun farko suna da mummunan illa ba sa lalacewa sukan shekara fiye da arba'in ko hamsin ba su narke ba kuma jama'a sun ta'allaka kansu kowa ya sha ruwa da ledan nan jefar da shi zai yi baicin rashin ma lalacewansu da ba su yi sukan toshe madatsan ruwa da kuma hanyoyin da ruwa ke bi wannan yana kawo ambaliya sosai to akwai wannan masana'anta a kano amma tun da aka kafa ba a yi wani abu game da shi ba shi yasa muka je juma da ta wuce muka duba muka gani kuma in allah da za mu zauna mu rubuta kyakkyawan rahoto yadda za a haɗa kai da gwamnatin jihar kano da ƙananan hukumomi a tabbata an buɗe wannan masana'anta inda za a rinka tara ledojin nan wato ledojin da aka yi amfani da su eh, a sake amfani da su a sarrafa su a sayar masu bukata wannan ba guda ɗaya ne ba domin kusan duk najeriya ana bukatan wannan abubuwa kuma kamar da kai ka sani a nan kasashe da suka riga suka ci gaba sun daɗe suna wannan al'amari suna sarrafa wannan ledoji kuma suna sake akwai wata doka da za ku iya yi kan waɗanda suke sarrafa irin waɗannan laidodi ta yadda za a rage zubar da ita kamar cewa idan aka zubar da ko za su rika biyan wani haraji wanda za a rika amfani da shi wajen tattara irin waɗannan laidodi da ake zubarwa akwai amma ya kamata ka san cewa a tsarin gwamnatin najeriya akwai gwamnatin jiha akwai kuma na tarayya yawancin dokoki da za a yi irin waɗannan da suka shafi maganan shara da kare muhalli gwamnatocin jihohi suna da hakki don suke da daman su kafa wannan doka da za su tallafa wa jihohinsu yadda ya dace da al'amarin jihansu mu abin da muke a tarayya shine muna kokarin haɗa kai ne da wayannan gwamnatocin na jihohi don mu tabbatar da cewa mun tsaya a gefe guda mun tallafa wa juna domin su su kai ga biyan bukata shi yasa ma aka fara kafa wayannan kananan masana'antu da niyan cewa in an gama za a mika wa gwamnatocin da eh, haka madalla sai a jihar taraban najeriya inda rikici ya barke a garin ibbi kuma har mutane suka rasa rayukansu kamar yadda ibrahim abdulaziz ke cewa a cikin wannan rahoton rahotanni dai na cewa wannan sabon rikicin da ya sake barkewa na ma zuwa ne a ƙasa da kwana guda da wani taron sulhun da aka gudanar a fada mai mataba sakin ibbi kuma kawai yanzu ma ba tabbatar da adadin rayukan da suka salwanta ba mazauna garin ibin da sun kuma bayyana cewa suna cikin kokarin sallar juma'a ne kawai suka fara jin karar harbe harbe bindiga wanda ga bisani kuma sai gari ya sake rikicewa a yanzu hakan nan da nake maka magana ana nan ana fafata fada tsakanin jikun bannu wanda suka farma sun je masallacin juma'a haka kawai da harbe-harbe bayan jiya an je an kai jami'an tsaro saboda jiya an yi zama a gidan sarki da komanda na sojoji daga takun da dpo da 2 da kuma wasu wanda aka tura don an zauna amma yau gashi abin mamaki an samu asara sarrai? An samu asarar rayuka. Akwai gawawaki. An samu gawa yanzu wanda a haka yanzu haka akwai gawa kamar guda uku zuwa hudu. Ya ƙi ci ya ƙi cinyewa ya crisis is between jikun bano ne na bakin kogi. sai muka fara jin buge bindiga to abin da kaman wasa kuma bindiga yana ta karuwa daga nan wani anguwa can anguwan su bayan lati na sala sala usman damboyi to daga wani area da yake ta buge bindiga yanzu haka. to sai dai kuma a martanin da suka maida shugabannin kungiyar al'ummar jikun na ma ta zargin cewa su ne suka kai wannan hari to amma kuma sun ce sun fagaje da batun sulhun da ake yi mr benjamin bako da ke zama shugaban hadakar kungiyar al'ummar jikuma a najeriya ya ma zargin cewa su ne aka takala. akwai kauyuka da fulani sun kashe mutanen a cikin wurin kaf sun mamaye wurin da shanayen. Sabon ba fulani a cikin garin Ibi ba yi. A'a ainihin suna da yan magoya bayan su a cikin ibbi ai suna da magoya bayan su a cikin ibbi kuma mun san su kuna ganin da abun a tambi ku ne za a magace wannan matsala na takaddama da yake ci yake cinya a wannan yanki in gaya maka mala lazi mu mun gaci da maganan sulhu da ko wani abu wai taro neman zaman lafiya ba don har yanzu kashe-kashe nan da aka yi har yanzu gwamnati ba ta bude baki ba har yanzu muna jiran shugaban kasa ko zai wani magana ko kungiyar hada kan arewa da arewa consultative forum. kawo yanzu ma dai tuni fa aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin domin tabbatar da doka da oda inda ko kakakin rundunar yan sandan jihar dsp joseph kwaji ke ma musanta cewa suna shakulatin bangaro game da abubuwan da ke faruwa a yankin. yanzu akwai jami'an tsaron mu a wannan garin suna suna shawaki su tabbatar cewa ba wanda ya doka doka da hannu doka da oda a hannu. wanda aka kama da hannu wani mataki aka ɗauka kan wanda aka samu suna da hannu a rikicin. yanzu kira mu ga ma especially matasa na ne shine daina ɗauka doka hannu duk wanda aka kama da doka zai aiki a kai shi. To kome gwamnan jihar ma ke yi ne game da wannan rikici a yanzu? Alhaji Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnan ta fuskaci cakukin siyasa ya bayanin cewa. ana kokari dai. Jiya ma an zanna stakeholders na na batun zaman lafiya ito yanzu gashi kuma yau abin da aka ce ya taso to amma duk da haka dai in gwamnati ba za ta gaji ba dole za ta saya ta tabbatar da cewa an samu zaman lafiya ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya Madalla har yanzu ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Kafin ku fara kiran mu a ci gaba da shakatawa da wannan. Ko bari gobe ta zama ta banza. Maƙere mazanin kaya zo. Dawaki da suka sun kun haniniya bari gobe ta zama ta banza. Maƙere mazanin kaya zo. Kasi ajiya danin dawaki. Sai da sa ta juru ba ga ba mi da dan yidin sa ka wal da sabidi ba ga ba da sa ka wal da sabidi ba ga ba mi da dan yidin kai ko alasan bai kai kamata ba da ya samu jiki wani ya dan malam kwallo sarkin mutu na yarda da dan yidin ye doke sarki isa yayi kokari duk zan sun ji daɗi. ƙauye da birni na bukatar ganin dokin da ya suna. Ga dale da kome suna na da an yi yanzu ya masa ya daji an yi taron suka haɗe ko da gwandu an zo. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Toma da mun samu kiran farko daga birnin Lagos. Waye daga Lagos? Kabiru Abacha daga Lagos. To Abacha kaɗan rage rediyon ka da Allah saboda ina jin murya na ciki. To bari na rage. Yawa na rage. To ja mu je, me ra'ayinka wannan daren? Ra'ayina da Allah yana kira ga shugaban Muhammadu Buhari Baba ya taimaka ya gyara mana hanya daga Lagos zuwa Ibadan. To. Allah sa shugaba Buhari ya ji wannan ya ji wannan roƙo na ba mu da ba mu da hanya hanya ya lalace gaba ɗaya to Allah sa shugaba Buhari ya ji wannan kira na amma bai ji ba Allah sa hadimansa sun ji bari mu je Kano waye Kano wa shi alai faruwa da karama kuma ta kai jihar Kano faruwa wale uba jale alai faruwa to uba uba jale za mu je me ra'ayinka ra'ayina ni dai wato ina muku manna ina yaba muku kuma a gode wa jina buhari ta yi addu'a domin aiki ne mai yawa kuma abubuwan da buhari ke wala ya je godiya ra'ayin ka kenan ba jali to mun gode da wannan ra'ayin to bari mu to ɗan najeriya na jin ka bari mu je taraba wai a taraba an gane ba kullu daga jihar taraba to ba kuma yin ra'ayin ka wannan daren ra'ayi na shine ina so biyo ta fada wa kungiyar kwadugo na jihar taraba mu ta kan kana kuma daga yau yajin aiki kuma sukan bara mu sake yi wa a biyo kai dai ka gaya musu to na gaya musu daga yau kuma sukan bara mu sake yajin aiki ba kungiyar kwadugo na jihar taraba domin su fi shan me yasa me yasa ka ce haka a yau shekara uku kenan kana da komai ka zo kamar da na zo ne ga mara ka shiga ba wani da rusa mai gadi da ma bai sauna fayil ba ba komi a jihar Taraba a kayan hukumomi bushe komi ba sai da aka fara yan kalmar su suka fara magana Ta Allah ya sauka muna nan cikin Taraban da waye a Taraban sunana Yakubu Akata daga Ukari karamar hukuma Ukarin jihar Taraba to Yakubu me ra'ayinka wannan daren ne na kan abubuwan da yake tafiya Ukari da Ibini shin dan Allah manyan arewa suna sane da wannan abu ko sun cire mu a cikin musulmai ne ko akwai laifi da muke kuma shugaban kasa muna roƙon shi don Allah mu ba mu ce zo yaki wani ba amma ya shiga cikin wani al'amari mana ya daidaita mana wani abu ga shi yau sai cire sarakunan musulman ake ta yi ana ta yakan mu shin mu yi ma manyan arewa laifi ne ba su shiga mana wani magana ba da shugaban ƙasa saboda haka muna kira ga manyan arewa da shugaban ƙasa don Allah mu shigo cikin wani al'amari goyo mun tashi mun samu labarin sarakun sarkin bantaje da sarkin jibu duk an turo musu takarda daga fadin eh, gwanna an ciccire su shin haka za mu tafi da wannan mulkin fir'aunanci muna kira da Allah arewa su shiga Allah ya sauka Allah ya ƙara karewa Malam Yakubu bari mu je Sokoto waye daga Sokoto kuna magana da Alhaji Shamsu Ladan Sokoto karamar eh, Sokoto karamar hukumar mulki ta Gwaranyo to Alhaji Ladan Shamsu me ra'ayinka ina son da Allah a isa mini sakona wajen janar Muhammadu Buhari ya san ya tuna da cewa talaka sun zaɓe na don ɗan su samu canji yanzu ga mun samu tsadar rayuwa akalla ma yanzu hitar mutala takwas yake nan garin mu. To Malam Ladan Shamsu tunda aka ware gwamnatin kana son ka ce ba wani canji da aka samu? To a halin gaskiya yanzu babu wani canji da aka samu na wajen gehen abubuwan a ganga illa dai caji ɗari an ka samu na gehen boko haram kawai ne amma ka gehen azan aliki gaskiya ma ƙarni tsada ta yi. to Allah sa shugaba Buhari ya ji wannan kuka naka in ma bai ji ba Allah sa hadimansa sun ji muna mun sake koma taraba waye a taraba. malam Musa ne daga taraba. to malam Musa mai ra'ayinka. Eh, ra'ayina da Allah na kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ubangijin Allah muna mai addu'a ubangijin Allah za su taimaka miki riko Eh, abin da yake tafiya shi ne ya tara mu gaskiya muna cikin wani hali a kalita yi a kullum yau ne koyaushe za ka ji annan faɗa nan can da nan can da nan kullum kullum ba zaman lafiya ba da mutane a yau a ce an kama an kashe wayan nan kaza an kashe mutane kaza ko ne ne ke tafiya dai ba za a sai a taimaka mana ba shi ne muka ya tara mu na aka mata buhari ya duba mana abin da ya tashi da mu don Allah da annabi malam Musa kama baka jin akwai bukatan kuma ku taimaki kanku ku zauna ku fahimci juna mun yi mun yi neman na mai abin ya gagara Allah ya kara karewa Allah ya sa shugaba Buhari ya ji wannan kira naka bari mu je zamfara waye a zamfara mai magana Mika'ilu Aliyu Allah shi ma gwamna to Mika'ilu Aliyu Allah shi ma gwamna me a ra'ayinka ra'ayina shine muna kara jinjina ga gwamnatin Muhammadu Buhari bisa ga irin kokarin da take yi kuma muna mishi fata alheri domin harkar tsaro an samu ci gaba kwarai sauran harkoki kamar yadda muka ga yan fasin kasafin kuɗi yanzu mun tabbatar da insha Allah rabi talaka za su fara more ɗanɗanon mulkin janar Muhammadu Buhari. To mun gode minka ka Allah shi ma gwamna. Bari mu je jihar Niger kuma. Waye a jihar Niger? Alhaji Sani Alhaji Muhammadu Sani kwamarin ne daga anguwar a Niger, jihar Niger. To Alhaji Sani me ra'ayinka wannan daren? Ah, muna muku fatan godiya ma muna ma fatan eh. don Allah don Annabi wayannan mutane wayanda suka sa shugabanmu a gaba da mugun nufi a kan maganar mai muna roƙon Allah ya taimaka masa ko kuma mu ci gaba da addu'a ya rabiya ubangiji Allah ya taimaka masa waɗannan da suka sa shugaban mu a gaba a kan maganar mai ya rabiya ubangiji din girman ka ba Mun gode Alhaji Sani bari mu je Bauchi. Waye daga Bauchi? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Kuna magana da Ibrahim Mu'azu ne da yake zaune a garin Udugo da yake karamar hukumar Gamawa. To Ibrahim Mu'azu me ra'ayinka wannan daren? Ra'ayina a wannan daren shine ina so ne godiya ne ga mahukuntar mu na ainihin karamar hukumar Gamawa. Isa eh. ga dogar da suka kawo mana na yanzu duk wanda zai aure ko musulmi ko kirista sai ya yi gwaji saboda haka ba karamin ainihin tasiri wannan gwajin yake ba ya taimaka kwarai wannan gwajin ya taimaka kwarai ya taimaka sosai ya taimaka sosai to ya yi kyau mala ibrahim sannan kuma ina kira ga ainihin su majalisun mu ta jihar bauchi su ma su mana wannan dokar gaba daya ainihin jihar to mun gode mala ibrahim a bari mu je yola waye a yola ibrahim sultana ne daga ungurin bijiyoyi ta yola To Ibrahim Santana me ra'ayinka? Ra'ayina a nan shine ina ina baiwa shugaban kasa mai girma janar Muhammadu Buhari. Mm. Akan ya kamata a ya rikida ya koma soja. Saboda me? Ana demokradiyya. Eh lallai ana demokradiyya amma yanzu ne saboda ganin cewa yana dan da rauni wajen wajen zafi zafin sa na da shine yasa kake ga abubuwa yanzu hakan nan babu da wutar lantarki. to ai ka san demokradiyya ne kuma ana demokradiyya ka ce kuma a koma soja amma daga cewa ya hau ai gaba ɗaya wuta ta wadata ko ina ana samun ta amma da suka san cewa buharin siyasa ne kaga sun canja kala to mun gode ibrahim santana da ya da ɗaya buga shuwa to ɗaya buga shuwa za mu je ra'ayina ina ina mai girman shugaban kasa murna da da Allah ta tafi rikon mulkin wanda kuma suke da yan adawa ne suke yawan bata shi Allah ya dawo da hankalinsu dawo kan daidai domin mun san shugaban mai girman shugaban kasa gyara ya ba batanci ba ba kuma zalunci ya zo ba. To madalla mun gode. To mun gode malam Dayabu bari mu je a kwanga. jihar plateau waye da konga wa alaikum salam eh director na fitiyan islam ne allan dauda to malam dauda me ra'ayin ka wannan daren na ji wani yanzu daga zamfarni ko ko abin na kira yana bayani akan yanayin mulki na shugaba buhari eh. to ni na kira ne in jaddada mishi kuma in bayyana nawa ra'ayin a kan mulkin shugaba buhari eh. ya kamata yan uwan yan najeriya mu mushi addu'a da fatan alheri da wannan mulki da yake yi hmm. bai kamata mu kalubalance shi ba ya kamata mu taya shi da addu'a ne Allah Ubangiji ya taimake shi bisa mulkin shi Allah kuma ya ɗaukaka asalin shugabanni ba ma shi kare ba waɗanda muke tare da su a najeriya gaba ɗaya to mun gode malam dauda amma ka san kowa da ra'ayinsa bari mu je kano da ƙarshe waye daga kano Hello, Abubakar Ilyasu daga Kano. To, Abubakar, ɗan rage ka. Ok, to, na rage. Ya to, jamuje. Ya Lafiya lau, jamuje. Hello? mu je. Yawa, ni shawarar da nake so in ba wa shugaban ƙasa Muhammadu mm. Buhari. game da harkar mutanen da suke rubuta a kan kudaden mutane to mun gode malam abubakar da kuma kira malam abubakar daga birnin kano ne mu kawo kira na karshe da za mu iya ɗauka mun gode wanda suka samu dama wanda kuma ba samu ba su ci gaba da kokartawa yanzu kuma sai sharhi mu da amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin amurka amurka ta yi allah wadai da kakkausan murya a kan munanan hare-haren ta'addancin da aka kai a isra'ila da birnin kudus ko jerusalem wanda ya sanadiyar mutuwar amurki taylor allen force wani bafalatsine ne ya soka ma mr force tsohon sojan amurka wanda ya yi aiki a ƙasar iraki da afghanistan wuka kan wata gada da ke jaffa kusa da tekun mediterranean a cikin watanni biyar da suka gabata falasɗinawa sun yawaita kai hare-hare da dama akan isra'ila fararen hula da kuma jami'an tsaro suna kai yawancin hare-haren ne da wukaƙe da bindiga da kuma amfani da motoci a ziyararsa ta baya-bayan nan mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden ya yi allah wadai da hukumomin ƙasa da ƙasa da hukumomin yankin falasinawa da ba su fito suka yi tur da hare-haren ta'addancin da 'yan ta'addan falasinawa suka kai a isra'ila ba ya ce bari fito fili ba tare da wata kumbiya-kumbiya ba cewa amurka ta yi allah wadai da wannan hare-haren kuma ta yi allah wadai da ƙin fitowa a yi allah wadai da su ya ƙara da cewa dole ne a dakatar da waɗanda suka zuga wannan tashin hankali da irin ɗaukar fansar da suke haifarwa ba za a yarda da irin wannan tashin hankali ba a cewar mataimakin shugaban ƙasa biden babu yadda shugabanni da suka waye za su kalli wannan a matsayin abin da ya dace ba za a taɓa amincewa da haka ba a wannan ƙarni na da ɗaya. 'yan ta'addan falasɗinawa suna auna hare-hare a kan fararen hula da basu yau ba su gani ba da iyaye mata da masu juna biyu da tsofaffi da kuma amurkawa a cewar mataimakin shugaban ƙasa biden babu wata hujja da za ta halatta wannan tarzoma amurka tana bayan isra'ila da cewa tana da haƙƙi ta yi tsayin daka wajen goyon bayan isra'ila ta kare kanta cewa tana da haƙƙin kare kanta in ji mataimakin shugaban ƙasar na amurka mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john Kebbi ya ce amurka na ci gaba da ƙarfafawa dukkan ɓangarorin gwiwa da su ɗauki ƙwararren matakai domin rage zaman ɗarɗar da kuma maido da zaman lafiya. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku wurin gwamnatin Amurka na yau. Kuma da shine muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. dakarun amurka sun kashe mutumin da ake kallo a zaman ministan kudi na kungiyar isis wadda ake kira abdulrahman mustapha al mai inkiya haji imam mutumin da har wa yau shi ne yake tafiyar da harkokin waje na kungiyar dangane da 'yan ta'adda sakataren tsaro na amurka ashton carter ne ya bayyana haka yau juma'a yana mai cewa sannan hankali ɗaya bayan ɗaya muna kakkaɓe majalisar isar in ji mr carter a belgium masu gabatar da ƙara sun ce an tsare mutane uku a wasu matakan yaƙi da ta'addanci da aka ɗauka a birnin brussels sakamakon kama wani ɗan ƙasar faransa ranar alhamis a yankin birnin paris wadda ake zargin yana shirin kai wani sabon hari ofishin masu gabatar da karar ya tabbatar a cikin wata sanarwa da ya bare yau juma'a cewa an gudanar da samamen ne a gundumomi uku da ke fadar kasar amma biyu daga cikin waɗanda aka kama an ji musu rauni a ƙafa a ƙasar iraki sanannen malamin addinin islaman nan muktada al-sadar ya yi barazanar ci gaba da gudanar da ƙarin zanga-zanga muddin firaministan ƙasar bai aiwatar da sauye-sauye da gwamnatinsa ta yi alkawari ba malamin mai fada a jiya kasar ya aike da sakon ne a wata hudubar da dubun dubatan magoya bayansa suka je domin jiya birnin bagadaza wadda wani almajirinsa ya gabatar to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya rufa rufa'i sani zauro da amaryarsa fatima uba alhassan murnar auren da za a daura musu gobe asabar idan allah ya kai mu da karfe biyu na rana a masallacin sanusi ɗan tata da ke kofar mazugal koki a birnin kano allah ya ba da zaman lafiya To masu aure sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu kuma da wani sabon shirin ciki ko har da shirin a bari ya huce na Ibrahim Alfa Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi sahab Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Julie Gresham wata bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya Martins ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.